له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به ولا رحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ajira fata ji الله تبارك وتعالى يتنجى ta'ala ya tuna jalita yayi yi alkur'ani da ya gami suna gani gami su kwata na ya daji yana yi mun jina zuciya ya kaka ina mini ko ma ramadan ya ba allah wa duwa ta rufe ba nan su kwan fi ba na duk da albarka na bayanin da jiga bibin ya bunna ci jirgin bikin na Allah wai wani ina su kuwi ban ba ga dabara ta taji ma ika yanzu da ya yi ma ya yi da dabara Allah wui ba ne ba dai ne mene wani tsocewa karatu ne bibin da mini suratul an'am nan inda zada ya ya shi ne be ce ta ya da kwai annabi ibrahim alayhi salam na wato allahu tabaraka wa ta'ala la ya tuga ina mini sura nona ya tawhidiyya tauhidiyya kisatun tawhidiyya ita ne wuɗin la wato mini gwan su ko wuna a ya nan Allah tabaraka wa ta'ala ce ga yi miniya zuwa ya tannan baka su ne ba suna da zai da amanu wa da miyar fi su imana wa bi zulmin ulayi kalahun mul'amni wa rumota dun ki zane ji ji imani a muku imana ki bibi na kunya na, za mu ci je a ga yi bi amni yau a ga yi bi amincin yau kin da su fatar gun wa mota duna magai zafa wujin domin ya tafsir mu kafiro ile bayani wacce kullum ci wala hadisi na ci bai na da muhimmanci mu ban yi lamu bana karkashi ayan nono an gama ya hadisi na dawo abu dawo da wani a majijin kuci hadisi wuce a ga hadisi hassan yau hadisi wani wugwake kisa shi dabo daga yanzu annabi a tambari ba ga iza chayo iza bawayo ibo kibo awayan <clears throat> awayan rayuwa ba minu bungaye misalin bayani na jaribin abdullahi labina ga abi a tiya furu ci bayanin bi sallallahu alaihi wasallam a yi loshi a juzan a dai tiya madina ale rakun tucin da ciye bi ya yi kwaye bi annabi ce gabe sahabin yoga kuma ne ga zane ba daura ne bayan wani biyu ne cike na har ubetu baga ubetu ba mu fi jan sallama jarubun abdullahi jarubun abdullahi mu a fi yi sallama annabi ce gabe ga babu fi biyu daga min ali wa waladi wa ashirati min fi daga bayan dan gimiju bi gimiji bi yali miji ka ta ba ran fi biyo ale wa ga gairi yan zaba zuma ji annabi ga to ba mai lo ga ba tu ci so ko mai lo annabi ga fa kada asabta wajiba bi biyo yani gato ya wuce su ko alim neman iman <clears throat> annabi rumi karatu ke yi imanin annabi gama gaye an ta sha da la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wala ya riwaya kya da zane zagan wuyi jo ga kuma gile na sai allahu wa mola ya yi imanin jikin lallewa zane muhammad na tuci sakuyo wa tuki masu salam wani sallo ko gikini bai jije wa zaka wa tasum ramadan ta zai ramadan wala jim ka kaba ba gi wuce ga ne bi kad akarartu na yi gunci ba ta nan gabe da ni muti tabbata ne kan ga gancin jarir na abdullahi ne yayi na wanga bai ci na lamarin na ji faruwa ba gina ci ba musulunci na ngara gara ba gina na tuna ba gina na ce da zubera kun yi lona ẹgbọ́n ẹ̀rà ya fi kí a tó yẹ̀ oúnjẹ wọn tangi na tó yàwọn ẹ̀dá bá ń lọ́tí yìí náà ẹ́ ra kú mẹ́fẹ́ wòye da zabagi na mẹ́fẹ́ láti dà ndé láti tókì òfin ni labari fe bi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke na ji faruwa na annabi ga alayya rajul idan lada ba yi wuce biya ne ce ba nuna ga yi ma ne jimuyi da pípéwé lálọ́pàá ó sì nínú títí faruwa àti dàgbà ànábì banúdè kó zamana ànábì ti gada da abẹ́ àdàlákún bi amaru ne ya sirbe zai fi ne ma ne a gada lube ya lube ne wula biya ba anu sallallahu alaihi wasallam wula fi da shishi ce wa gana ka kwaci wula ko kakanga ya je riji funfuru yin galabar bayanin na biya annabi annabi ci gada alama bi wula fi da shishi Eh? <clears throat> fakala ya rasu rasulallah kuma da rajin a ga ya rasu goto ne ma ji hajji lani ne a ga ni bi fiye layi ce amma rubin ya sirbe wa zai fana je gogagan ma ji hajji lani na bai ci layi ca na su magwa ni bi ce ga wato mu je wanda ci lami layi ce lokaci ne ga bai mi yi je yi e wa ga yaya a ah, fa inni ra'aytu malakaini yadussani fi fi min thimar aljanna lokaci na ya yi gaga gami da na mili mala'ika guba ya yi laye su sun alijanna ji ya baƙi na gi tu an da mata jaya daga babu gan wuce wa gaga a sajalin mu ji hajjali ji bin madai na bako ga malabi hajjali ji mala'ika ji dagu mai yi ci alijanna eh annabi ce ga hadha min alladhina qala Allahu azza wa jalla fihim alladhina ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون zato shi ne shiga su kwaye gaggan zane za imani da mago imani ake ba gani bai shirka yano imani bai imani jini bai ajali yau wula da damu wasu wula je ya wasu a gagama da wayana ya a na da aya na labin yi ji tabbatarwa ga lalle wuji sokon nan siffan nan su kujiya ba ga zulu imani wa imani ji mumwaya ma da alijanna na banu ga fi zabba wuza wuce wani annabi ga lillahi na ji tabbata wujin nan hadisa hasan yo da mina abu da su mina abu dawud har annabi ga ban ga dunakum akhakum yage da na min musulunci boyu la duju fatamanna wilal ma na abdullah ga da ga fi lakum ife da wani wayu funu wayu ya tu da don a ci gayi dozu da mini kabaro annabi ce ga yi lokacin a ju da kabaro na annabi ya annabi da kabari ni sun ce ga ga ga alhidu wala tushikku fa inna allah da lana wa shakku ligirina eh <clears throat> kabari na ya ji ya wushin nan wuyan lahadu ga yin shakku ma ebe na lahadu ga yin yayi al'ummar musulman nan shakku ya zanu ci kabari ba ga ido ida kabari ya lahadu ga ina abeki ya gaba gushe ba miniyan kafayan kapa ya yaki cuba da nimbobe ya cuba da nimbo da na ba wuce ne cu da nimbo ba abu ga ya lakungu ya ga kudda gushe mu farin na nga cikin ya da gwagwa ya buru ya alikiblo ba ne ba gushe da ya buru ya ba alikiblo na so ya zaga gidan bu cicin kabari ne mu alekun ya ne kun aso bu mu eh na ga lahadu amma shakku ga na be ke gu ba fare ta ci ga ya o tu tu ta ci ita lugu ta ci bu so ne don tabbatar wala da ke lalle zaji da ba na ga tambari wa uba daga ijo zai mani jayo amma iza ba wuma yi wa da aljanna wani ya yi jami'a na daga ilayen su sun aljanna domin wani coca ili da mini yin zane shi siffa na ji tabbata na alladi na amanu walam yalbi su imanin bizirmi coca yi fi da mini tace shi gurga juna. eti ci gaba ya tanno daga na ya tanno ke wazo mulazo a na ina e ke bayani ta ta gina ke eti ya tanno na dana ke allahu ma'am الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم أليم وتلك حجتنا الله قال بات بيان نجيب الشدوة tun daga na ya etan annabi ya yayi hujja na zufi labi ka ka ka kai na hujjatuna hujja hujja zufi labi da na hujja yi so ga da wani ita tauhidi o kele allah wa nu yo ne wale kalma tilka e ji amfani ganin biyoyi ya yanayi mufrad al mufrad al muannath eh amma ke mina wai daza ya ce al mufrad al muannath wani wai ke da bai ya tiyan al jam'u al muannath na na bani ya ce aljamul mu'annath asali hujjatu Hujjani, ni hujja jaye kan ebo ne hujja na annabi ibrahim labe na tika moyo bata ga ga ne so ko ji shara tiga tilka hujja ga bata hujjatu na kin ba hujja ni bugiya ye tin ala so fa ji ni bo tilka na. atena ibrahim ito galu ya nabi ibrahim bano daga cabu gayo kadhalika miri ibrahim malakuta samawati wal ard wali yakuna min al ya yau da wuci ya la kanuji ya nabi ibrahim ma mayu uju uja amfani yi wa amfani jibu uja wuci ya la kaum ya jama'a wuji so ko ga ci ne ja nabi ibrahim mun ni mata tangiyo ya ya nabi ibrahim latu narfu darajati man nasha eh za gabba yi na gaya ji a awawa daraja daraja wa cikuju a shek nasiru a sadi mini littafi ko tafsiru mu wani bayani a yi ga daraja ka kayan buwaye ko guni ga daraja yi ina ga ke kwata na zuman na budan da ga ga daraja yi jamu ko gunin na ga e ba e ti daraja shi guni na ga wani ga ke kwata na ba na ba eh ولا يبين بانتوتي غو من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ekukutan gunin nan daraja zo yi ko ago je ko ago pate lo ga de zo na su man darajan gunin na gobe ada ga gawa ya annabi ani annabi ga tuci ya ga tafitibu zane ibezu mi jimita al-siddiqun yani be jimi to ana ashuada yani jimi to ana as-salihun yini ba kusari na gabo waliji awliya fi eh so so ko ga jin la daraja da na gabo na wa da latu da ko na gabo na kemnu la nabi ibrahim tu ji abu tauhid eh annabawa ba ta tauhida bebe yo amma nabi ibrahim ma tiye bi tauhidi musamman bu lokacin lubin yana haka lokacin wani ga alimuta bugi ba yi fata da musulmi na ibrahim na ummatan kwanitan lillahi hanifan mutum buji ga ya al'umma zuma gogu be da yake yake annabi lutu eh fa amana lahu a annabi lutu ci jima mani gani yau ya eh, abako yi kalla daraja annabi ibrahim ta fi zane ta zangi fi tauhidi wannan inna rabbaka lalle tsoci yau ya hakimu ya gbon alimu mu ya tsuna da gigin mu fi ba wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadayna wa nuhan hadayna min qabl wa min dhurriyyatihi dawuda wa sulaimana wa ayuba wa yusufa wa musa ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين الله تبارك وتعالى قال وهبنا له إسحاق ويعقوب itore ya nabi ibrahim ya nabi ishaq annabi ishaq yi gimi mace barku wa yaqub yake annabi yaqub la yubi mace ya gi bana annabi yaqub yake annabi ishaq yake guba ga annabi mu Eh, su kuga ya gafa na abi ishaq min wara ishaq yaqub wa abna lahu ishaq wa yaqub nafila wa kullan ja'alna salihin falamma tazalaw min surati maryam falamma tazalaw so kullawi ga gumu tara ya gugu baba na tayu yi tiye jiranu je manchu je mula tiye manchu je tiye e gbani falamma tazalaw O ma yi abudu na min duni wa hamna na da wu isha wa ya ku, wa kun lan, joɛna na biya. Acika sokɔ, ajiye kan dondo, wa ga dandatu sokɔ yin sokɔ yi a dayan wa tsi yin. In tansururla yanzurku. An yanzu Ibrahim Maguioja, mu yi hali lamini tuse mai tuse, mu bi bɔ a ko. Amadu gato Ami ya fi yi a mu de ma yi a mi sokɔ yi fiyarci mu. Fiyarci kuma an danyi. So mu de isa mu de ya ku. A nefa isa kan san mu de isa nude ismail ta ji kuba nude na dauna so annabi sa ka tabin ma annabi yakubu har man da cije ji fassara a gan kalmar yakub ku gabe daga akibu annabi ibrahim da za ku yi giya shi tsuwani udigya in bi kanga eyu da shi ne mai guwe e bayan gwa ko mai tarihi je labe ne ka ki kama ah so ya gya so ci gala bushara na dai kelele a digina bashar na habi ishaq wani wara ishaq yaqub a ga kalmar yaqub da zala daga ake bu eh jini fi gaza na bai zana da zuma ya gona bi ma na zana ya ya da zuma wani imancin don bai ji fata ga gan wunga jajiri wanda su da zuma wungo so daga suna na Allah yi wani so kwallo yi wani gan kewo bushara da boyu gaga wani iza na jaji zuma wungo ji a cube yin wuya nji ga ga mu nke a kya ji haji ni biye mu ya a yakubu yo zana dazu mon bona daga akibu kullana hadayna don domin abu ya ya bawo annabi ibrahim na mana musu eji na e gina jumana isaka to ismaila a yi zabawo ya gina ji wuya wani annabi yakubu a yi zabawo eh e na ji annabi yakubu to ma bata na annabawa ji annabi yusuf har da wani bata a yi zabawo wọ́n lé ebe ṣàwòyò ẹ̀mí hújì tí àgán pátá àgbòrò sọ̀kọ́jì ní mò yóò ti títí ìjà kúlẹ̀ náà dèna sọ̀kọ́gọ́ ọ̀nà hànà dèna mí kọ́pù àmá kàfí àní ibrahim anufa kàfí bí ìjà àti abẹ́ agbègbè ẹjú bẹ̀ ẹjú nínú ìjì pátá ní ṣìjọba tó yọ ìtàn àníbì ní ojú ẹ àdéyìn náà nù hà ilẹ̀ ìbàwí àníbì ní oṣù yọ ibana anabi lu beke anabi ibrahim wala ngo min qablu shi zo ba tun eh wa min dhurriyyatihi min dhurriyyu anabi daud to sulaiman to ayuba to yusuf to musa to harun su ko ga waka da ka nufi musulmi kemina mi jiya da na jina mu ta albarka da rayuwa zuriya ji ta ji gurbi eh in ya ya ji ba su a ta ji gurbi yayin to ya a tafi da nije tun aye wa daru mil kiyama na kemina iji ana ti ga lati zimu si ne zanu ne ji bolu bolu ne ya ji àwọn ya ye ga bo eh ki go sai de eh ni ma ci ne da bo da sun kemina da bi anabi nuna kan da ci za yi za guru su kwa mu ci libi za dede amma kun ci wu ba gagan eh za ne ji za guru aya amma mun ce da wato alal akali ya wajen ne galibu na dauna gwako wallazi na amuru wata ba ta zurriyatun bi imanin alhaqna bihim zurriyatan gwako so kwa kwaji wa egizi lami wato bi ma'ana wa waji wa egi guruji jugu ya yi manci guruji amma mace kale ba eti mu mace ne soko zanu masu soko ke mace no ci yi dede na darja ga soko ke wa mu a biyan mu ci janci ya mu ga imani ju ga ba soko ko no wa Hmm, a adin masala wacin kwanda cikin na a da abana a gan so ci gan wa abuna da wis haka wa yakun kullana daina wa mahana daina min qabl wa min dhurriyyatihi dauda alera ko itara ni bi ibrahim huma ni bi shaka ta yakun ya da biyo min abu uba eh ya ne bi mu uba shizo mini zuri ubo ma ne bi dauda da ma ne bu har ga zane kini ju donan zuriya ziyo manja manji da san kuba manji da bai gaga wa min zurriyatihi hawo ne da tu annabi nuwa abana ga zakarice na tuyuna da e ba kai da larabci ad-damir ya'udu ila al-aqrab al-mafqud in e, e in tuye zuma shidu abin in aga tsoba gana eh a ci tuyo gana nga da nire da tun e da bugu ba kai da larabci nawa ga gawa min zuriyatihi e jini fi da wanda ga min zuriya na bi nuhu nga annabi dawuda to suleiman to ayuba to yusufa to musa to harun ne ba ta fi eh amma kwa kuma shiga muje yana allah ya bana da wannan wa min zuriyatihi ishare da tun annabi ibrahim ebo kibo anabi ibrahima ganwe tan etan ga kibiyan so yi ga bayanin na wa daga ba anabi ibrahima ma mini zuriya anabi ibrahima gabo anabi dawo da ta anabi suleiman ta ayyuba ta yusufa ta musa ta haruna ba ta fi kici gabo so ta kike bayani na wata kila ya biyu ya kowe bayanin yi da ya kowe na kibo وزكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم ta الصالحين الله تبارك وتعالى وزكريا muji gaga annabi na ja tuyawo dawud suleiman ayuba yusufa musa wa harun annabi kutu an na? ko kutu a gaya muji kutu a wuce kawai ya gaya zuri ya? ga zuriya nya annabi nuhu yi mun ce ko annabi ibrahim yi mun ce ba zakariya da tajabu da gutuwa ba yaya da tajabu mutata ko annabi isa da wani da gutani iliyasi da wani da go amalazwa kullum bata mamin salina da kurja yau watakila ya da gigijiya e bayan eh, <clears throat> annabi iliyasu annabi iliyasu misali da kiranu ci da mune ko gaga ko wazakariya wa yaya wa isa wa ilyas annabi naji wa ga gan bata annabin naji a ya na tun a duba ka tun ayi korona ide ta da mini qur'ani mini misali mini suratul safatu su ce ga yi ga gan ya labarin annabi ilyas ala ya sai ko wahinna ilyasa limin al-mursalin ko iz qala liqawmi ala ta'budun atadawuna ba'lan wa tadharuna ahsana al a ita annabi ilyasa un doku ba ko sunan na jibata ga hankali to adazanta etiyan wato gairu mulawwal da suna jami'a yau dawud suleiman ayyub yusuf eh, musa harun zakariya yahya isa ilyas ta jami'a ya addana lausalin gubana da ya ga dana lausalin gubana ya ga zama shi yawa larabi amma ta jami'a ya eh? isa bai yayi ay maksu, ya ga wata kila daga na ayi maksu na iyaki wani ba a rashin tanwini ba ko rashin tanwini ba saman kan hatula gamini bani isra'ila ji ba don ajiyar ba sha a shi jaja so ya bugu sun na ji ba a taje mai ayo to annabi ibrahim mai kiyo da kula arbazo ko da yake da kula na annabi isma'ila ko annabi zaka da kula nasara mun fito su kun mu ce dakoyin dakoyi kyau gama wa isma'ila wal yasa wa yunus wa lupa wa kullum faddalna alal alamin annabi ko ga idana isma'ila gidan nabi wai wai ba ko annabi ibrahima wal yasa annabi yasa da bi. na mana ci ya ga yidu da ni kira no ci ga ma ga ma ji ga wa ga labi ni etu kuskure bo e goyete alaysa ko amma da di alaysa annabi wani yake ga alaysa una kira da ba sab'iyya kim da bidin al-kitab al-mudah ya shaykh ibn abi maryam huna alaysa annabi yunus da wani annabi lutu da wani igala lisafin na bado shi ismaila gobe ni alisa goma gube annabi yunus goma gute ko alod goma bai gune o kullum bata faddal na da alamina ya ya daraja ta ce jama'in zaman yaji eh adda zai ta daraja kwa zaman yaji wannan faddal na alalami <clears throat> kin gaba wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ومن أبائي أبائي من شاجو وذرياتي تزرياجو وإخواني تيجاجو wajtabainahu a ci yi tsawa da ina imawu ba ila suratin mustaqim da kwai goro Allah tabaraka wa ta'ala wọ́n wùsì lẹ́jì tún yàyí wọ́n jí yàyí annabaji ayọ̀ pátá kusa aliyasau kawai ga yi a tun eh? yi mini ƙura'ani bayan ko ayaye tangani ne jibe jama'in shi yi an ya ni ní ile tan wuye da mini ƙura'ani ba mini tace zan shi jugu ba na sokola ya ta yaya gudu wato kuma na wata suna yayi na to ayé na jimin gaya na a ga man shi ji na yi wuba ga gan lalle annabi ibrahim nga yi zane mu da miri ya zuriyati aya ne ji bezu mo da na da zane je ji ga lalle a hawo da min zuriyati na wanda tun annabi ibrahim mini hujja ne ja la bai na e eh, lawo ga gan igan kalitu atusuna annabi isa yayi atusuna annabi lutu yayi domin annabaji amma ga zuriya anabi ibrahim ibrahim ne je ga zuriya anabi ibrahim nan hujja bai cewa ga da yahuwa da wani gaggan annabi isa na tuyena ji tafsir ibn kathir annabi isa na tuyena annabi isa da na gudiyo na magayi zuriya annabi ibrahim so kuma annabi isa tuye ga mini zuriya annabi ibrahimu ishara da wani gaga egi ba gine egi zagi gan mana walu ga egi wuru walu ga zuriya wuru a ga da hadisi da wani ji tabbata daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam wani annabi ji ishara lo bayan asan egi sai na ali ne ya giuna annabi ga inna ni hadha egi ba gimi nana zuwa ji ishara yau hassan ibn ali ya gi anabi mu yi ni a tobi eh, eh, fatima egin zage anabi mu ga mawu anabi maga inna ibn hadha sayyidu egimi gin ne zo cinwa beyo wala allah an yusliha bi bayna fi'atayn azimatayn fata da baga su bi abin amfani biyu ya ti gyara jama'a guba na jaji kiya bi da shi na minal musulmi ne musulmi ne wani kyana da tsakani sai na liba gani bai mu'awiye na ci fe kpaye ci biye musulmi na doku a ci sun wani ngulu da gyara bai ci na sai na mu'awiya bai jaji na sai na aliga abin wuko hukunci ba ke a mu'awiya jama'a ji ci bai wa gaga sai na sanyi noki ngikini gi bayan sai na alibo ke yanar da babuji ke na wuci gaba sai na asan ga ah, a ma'ai da jiya mulki sai na ma'awuya ci gaba ce a lokacin musulmi dubu dubu da ya ce masu kwan amfani jibiyoyi ɗanen na fe ke a ti fe wudon ji na da sai na asan yi na wuci da nuna to mai jiga tonne wuba da wani gaggawa abin kya na biga Allah tagwa wuce na azan ta ga ya gimi inna buni e gimi nana wuce ba don ga ya gi bayi na ya gini zagi zamana e gimi wuyo e e watakila ga to ki malaga e na beyo eh da manala ga bayina aslan eh larba zije daga gan egi bagi ko egi zagi ne egi zagi zamana alawa alaga egi za eti wuce waga mata shira musulunci bedda zai ba gubo waga da gi zage gi zage wace da da gi ma ba ndo cho ko eginu mana ba gi o ko zage o gi ba gi ko zage wuce a gi o gwa e ko ne ya gi o yo na egi zage o mana wa gi o gwa ma la da mini zawla arham ala da mini nisafi asabatu ba egi na gi o guna nga egi ba gi ko egi zage ne egi ba gi o mana egi ba bi ota amo won je egi za gi ota amo za won chan wa egi za gi mo ewo mo aji uji gi <clears throat> wa ya dipende ewo ko ngala enala ce ga kuma waji tabbata dinna alada larba zo wa daga ga misali adabe ce wajen kwanu cina mai na waje aji aji su sha da bena aza ga banu na banu abnayina wa banatuna banu munna abnawur rijali labayi egine egi bagi ne se egi bagi si ga mana egi bagi jayo ko de ne wo mika banuna banu na egi bagi egi bagi ne egi bagi si egi bagi jayo nipe na clear ni ma ne egi bagi si ga ji ma aga ji bagi si mo ko egi za ji ma iga egi uchi la ga egi ba ko yi to yayo imao amma bana ci ne gi zagi za ga da magi banu wunna yake ba gina ga da mana ko zagi na ga da mana abnawu rijal la baidi e gi ba gi no ci ja na biya ba no ci wona gi gi ja ga te gi zagi ta la da wo banu ga da magi ne ginu ma ba go ne gi za no ci ba go gi gi wa ya wala da wala da sa fi go ji ba ga mala sharia ga wa jo wa to amma ga yadda zuci gaji faruwa ba na bi sabo? na na maryamu na ma na bi isa na na maryamu na gai gai zuriya na bi ibrahim e bogo ngwa wa fe ga ba ni sa fu to agun gwa ya la na bi se giya na bi ibrahim e bo no wa je gi ba giya gi za gi ko ni fe ne o hmm. ngala man ne ci ga man ne je ji wuja ga ga a lazi domin domin yo min zuriyati na da tsani bi ibrahim na ga dalili mun dalili a ga da na annabi isa qualified na waye siriya annabi ibrahim na ibu na egin egiyoyo yi zagi ya annabi ibrahim ya gin zagi annabi ibrahim ga mun ibu go mini siriya annabi ibrahim ba amma mana je gaga aya ujana ya lagwa su da na ga ito gagwa su ita lawa ya gaga lalle ibu albarka annabi isa na sokotu ya bana lalle annabi isa na zuriya annabi ibrahim ga boyo domire zuriyati yana nabi ibrahim ga mu wanda tun ebo kibo ebo wuja ne labi ba tun ga inna buni anabi ji shara ya hasan ga e gimi nana alari zana mama hasan ne gi a anabi yo nite koy ga na yawa so masala na yi masala na zandon domin man manjo da wuja gwayi ana ji gama da tun da mira da tun anabi na agwa sun <clears throat> hujja nye shari'a e ba to gun to yin dundu eh anaji mai gaga da mira na da sun anabi ibrahim na ade ba gwa sun akwa sun hadisi hadisi na mada bukhari wa ta zo ki anabi jin shara ya sangai e giba gimi e gin zaki mamma wakati ya chula anabi lutu a anabi lutu lo da ba minin lissafi annaba ne jago min zuriyati na anabi lutu bazi uyo egi uyo ya yegi ya anabi ibrahima ebogo kinigi ba egi gbako bujo ebo na yegi anabi ibrahima mo amma ga wuce anabi ibrahima mawa egi egi jigi were eh egi egi ewe wuce egi waya wude egi egi we e baba ya ne mun da cijo abuji giwaya so ebogo a jan fanagan da suna nabi lutu na da wani ga bugo da mire na na da tun anabi ibrahim wa nabi nuhu da tun bin ga abul bashir thani zumana idi anabi adam ga abul bashir al awwal ya bata da ibrahim ga bi kibira ne ma ne bugo ga abul bashir al thani so kufa bi bani ga ci <clears throat> so masala na dai masalu yau na yi ibulu ga man shi na kyan na dai aji bayanu na dai mugasa da dauna mu da tun annabi ibrahim da nira na da tun annabi ibrahim ka da tun annabi nuhu ni ne ka sadu bi pato za ku ba ba ji za a da ne da azmi wa idha akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan Galiba. so wa adi zane za ta tangi mini abuna don da mini abu mai bace wani sakwai juna wa kwalifai mu da yake bawanci ko nuna sakwai jiya abuna na kyun ba zalika hudallahi ya di bihi man ya sha'u min ibadi walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun kula ai ka zagana zalika hudallahi ko e wuya so ko nona ya di bi mai sha o ba di ni waju la da na ka bo mi ni shusho na eh e ba wunna ga ba wu yo khassa ko dondo e ba wu so wuje ne so ko tuya bo pata na annabi shi duk ba nu tuya bo pata na musulmi ayo ko bai zaba wayo ita alidayatul amma a cike ba a cike da ba wuno tititaci nga ina so kwa lafiya annabaji betu ciji na e bo ba ki ada alidayatul khassa ade ba wutitaci so zalika wudallah e ba wutitaci dana ya di bi mai sha mi ba ni wala da na gabo min ujujo na da na gabo no min ujujo no la ja ne la ja tuci a ci guji ya wuji ne ji ba ta waya ni da fil khasa wa tsa hadde ba wuti tsaci so ko ga ma ba no tsa tu ba ta bi ba wunne na wala wa shiro kun don domin na buga zozo ka ga mi bu ba ta ji ga lai lafa mu so ko ba ci la habita anu ma kanu ya malo ya tuna ba ta ji ga tukuro no ga da bayan ga biya eh wani na ji da benin ga yi Allah ta baraka ta ala ga idan ta zuma wani wala kad wahiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala la takunanna min al-khasirin so ko ga lalle wujuguti ga lalle wujuwa yawi ya wa nabi sallallahu alaihi wasallam kim na wujuwa ya zane shi zuwa na ba ne shi zuwa tutune shi zuwa na ga la in ashrakta ya zo zuwa nabi lo daga zo zuwa ci la ya ba so ko ba ci la ya na amaluka tuna nabi wujuga biya so e, kwa ima ne ziga na ba ne jiwa ya shirye ti ganna to ne bi ne jiwa ya ni ba ko ko ne kele le shirke yutuburu ya na man ja ima ne ziga na ba ne za fi dana wena amma so ko na una yiwe pabe mu ne mu cha ijo kwao eh ebonu to ga iga na kayano amma za ne za cici mu so ko na mu ga mu do hinna nan nga fe ba ga he bana so kwe bwana bwana jikano ngaza ndo mina na wena ngutu wa ngaza ga aja asara a to asabanza zai ya da kwe ko bicho ya da ipe ga mi ga yi mai gili mai ko kuma eh ni memba kama miyo ko da da wanci peja ndo a tu da bana bana ni mu ka ga wutu tubata mu tu kwa nabi a eh na ne zala da sanu ga bi na fatima ya fatima salini min mali ma shiti la mughni min allah shay'a eh so zane wena ka nabi so ko ga wanya un bominu ki azaba so ko balantane ya nabi so ko ha anabi so ko yo ma waya eh so ko la ta ko unchi kwa chungo أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين za ga na wa na ya kwata a ci shi duk bada na allazi na ata ina umu likita bai zai wani ya ito ya litafiya na so kuma bai bai bayani litafiya ko nula bai ti ifrado mutuwa litafi niya litafi niyu. bani ne littafin ci da kutu ba nini ya ba manufa mu wunde da da dan gurko eh amma nini ya ba manufa mu wala kad fi kulli ummatin rasula an yabudullah wa tsini mutagut bogo littafin wuce diga da ne ti muti bogo mutara niya haji kama kula na Wani hukuma a cikin tara yankunci a wani guwa da annabinci ɗaya eh, ɗan ya furbiya wulayi abe ke makaci ɗaya eh, na jatuwa na bifinin gabata ma sura na makiyu yau ne magalin shi bai rubi jina sura na cuci bai da karshe rayuwa na bai da mini makka annabi ya guwa jani zuma ya dawa na wuce guya shi ba na ci caya yadda bai ya bago wa kike ya gutana kafin annabi jinjiru da madina na ci sura na bai so gogo e ga do shin na Allah ya ga abu ne bi makaci ne ji fi zamun bu ga annabi ne mai gon fan ya fur da wala makaci ne ji jida ana ce ga gbawa ne biya na aga ya nan la ga ga manu yo eh ya fur biya wala hawo nan da cikiyo da mirawe da cikiyo ai ya fur biya wala da tun annubuwa banu ga al-akrabul mafkuro annabinci nyawa nabi eh aga kafirci ji gani biyu to ya ni wi biya ji kafirci yi biya na ba na shi so bata na yau ulaika alladhina atainahum alkitaba wal hukma wan nubuwa ke min mutara nabinci ya na ba wace ne jutu ya bata shi duk ba da nan a ci ga mutara nabinci ya wa annabi muhammad adda ke man ci ga bin shi shi na ci ga ga ji kafirci bi annabin ciwon yana a ji kafirci bi annabanin shi so bata na yanda in mu gaji damuwa ma fakad wa na biya kauman laisu biya bi kafiri ya an da ci teto annabincin nan wa kalna kauman bi hadhi nubuwa ya jama'a na cin ya la teto annabincin na a tuzuma a ju taimako laisu biya bi kafiri a ji zana ji kafiri ci ganin biwina e bo zani ja ajana ga su kunji zani ja jina lokacin zane ce ga gan wi wi wi wa jana ba ni ce ja Allah Allah mu je damu ji eh ba makaci na buwa ce ga to annabi zumano so ko be madina ci jinya eh makaci mata eh so alkawalin da su ko jani bi gan fanya furbiya haula faqad wakalna bi qauman laysu bi kafiri biya bi kafiri alkawalin wuce biya shi. su ko alkawalin juma alkawalin wuce shi kyugo ulaika alladhina hada Allah فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين الله تبارك وتعالى قال أولئك أنا بانجي ودانا الذين أدى الله إذا جاء يونجي سكوا وبانا ɓata na bunci zaba wayo ga jojo da wuzari bezeni mina abu yi musulmi ga bai shishin ganga a nabi isa jiga ya mi shanjo eh, inwa nabi isa ne inwa nabi isa mi shanji inji a biya ga nabi isa pipe ya ga nabi isa zai sama bekin gan sama bekin ye fiye sama kin. mana bara a nabi isa tiya ne kai ba da mun shaya tiya na kai inji dawa a nabi isa bata gbogbo bata ba wuso ko bata fabi wudawun mukutadi bí bàwá yínká wà níbi muhammadu wà lámìtú àmìtú ipa bàwá san ayé tí bàwá bu mẹ́jì ga umarni sọ pé ìdíyà níbi muhammadu umarni na masaukai jiwon na wajen jibi hawa sakti bai susi wai gaggauta fi fabi wudawo mukuta di Allah wai bebe gai annabi Allah ta fi ay alaza di a mituba wọn annaba gaji waga mituba wọn ci wa gya su kai da guda annabi muhammadu babu ga man shiga annabi fiza na su kwa ji foron a lotutu foron allahu kwana sai gbogbo foron allahu ji wani wata lotutu annabi mituba wọn annabi ibrahim wọn mitu annabi nuhu wọn tu annabi isaka annabi yakuba annabi dawuda har da karshe ba ta wọn mituba wa aga to wuce uga dona abeke wuga mituba wa kwata na asaya na jiso kwala ya ka ka ka ka ka ya mazaya mazaya na jiyen na yan da jin na na asa kpata mazaya wacce wa ku ya kaya nabi muhammadu da wani eh wa mituba wu ya nabi ibrahim bugu alkhaira nabi ibrahim so kwala nabi muhammad wa mituba wa nabi no bugu alkhaira ne so kwata nabi no na ya nabi muhammad wa ba ta ke mun la mituba wa na ga alkhaira ne so kwala ta kwata na wa ku ya kala ya nabi muhammad aga ga waya bi min qur'ani ne wa ne wa ga ne nabi mu da daraja ga annabi ne ya na da laya nabi zalika ulaika alladhina hada allah fa bi udawu mukutadi eh de bawaya nabi amitwa mal ebo ba ta wulu ku yuko wa boyi ebo ba ne da chakara eh nana wuju yo karara ne wa ga annabi sallallahu alaihi wasallam daraja ma ci annaba ba ta bai tuci ne bai jane nan Allah wa labi fadu da mukuta di hawo na daba wani mun shiga yu aja yu ga hawo sakti wani shiga ya ga hawo listiraha hawo yin fa eh <clears throat> ademan ne da zai tin aja yu ga hawo bayan ha wai bayani suna ji da baka kaya na la nana wannan wale gaga rikira eh, bai sabaiya fabi dawo muktadi fabi dawo muktadi biduni hawi sabt biduni hawi sabt kin wai dunfiyo wai ga ga cutuba da jina wajen ga saboda kina felo nga malabe ke ga wada sai tikira kira wasatto na ka kini na waki ba ga wannan ga ne aula min alwasli kuma na wasatto daga na wasatto maka da bayan loki kini ko ni fen yawa mi ga balare be kalma wasatto na arafin na wanda mina asali kalma ko we bebe ti yi wai kini ge we bebe ga wace wa ga walo fa walo ci fa wace bebe a wasatto kata hasali kalmar iktadi kewa ga zagaga intadi eh wato ga misali larabcoyi da kalma na arafili da ba ga lo'amuro ajin harafi ne tsoyin agwaniga ke misali kalma yan eh ki mana eh nuhi ita daga wa eh irin dojin nan waga ga zagaga tsaye waga wa a sati ladon zumo a madadin waga a cika labar je jiwo lokacin na ce kun ga ya rafi gubo ke misali waje wale na su kai gaga wake na azabar na rabbana tina fi duniya hasana ko ofila akhirati hasana wake na azabar na yaki da ba ki ga fili wani ma'ana ki balarabi ga ga ki kí wọ́n ti ní zai ga a wasan tunanin ga gaggi kawai yanzu ga ke ko eh? to a da na shi yana a na na je gbagbayan kalimar gala a wasan tunanin ji rashin kudu ya rafiya muhimmanci ne wa gan Allah ya misala nuna ulaika alladhina hada Allah fa bi hudahu muqtadi daga ga bi daraja wa gu ga ci fa be do zanu ga ya nufu pai a fi lo yoro na abu wa ga go ga biu wata kila daraja e gan daraja e gan nan ungubatan ma da woro ne jo ga ne pa pa ti uci jo kula na diga ya ga la asalukum alayhi hajara ni wala dan don da biya la daga ni wo mai dibi su kun yan kula asalukum alayhi hajara ni wala dan don da biya eh yanda ci da mana man jaja ci da ga to bani annabi gama wala da biya amma ga ba da jo kula kuma alayhi hajara illa al mawaddata fil qurba alistisna wa nakiya lawa alistisna wa najmu tasila mu katiyo yau ebone na anabi wa be ba na ga yi de boye yi ga so ko ga anabi ga ya la salukum alai ajra min wala la da la da be ya mi wa ga tare inda ya ne ti e ba ne me lawe na a e ba ne lawe ne bo so ko bo me me lawe ya e ya ni ye ye ya ni ji mi da mo mi wa o twa wa la ba go so ko anabi so ko anabi wale yana wa ramu ladabu a anabi ga anabi agwara to ana anabi gira to ana mini hadisi yan mu eh, sadaka afwa afwa ji gafara eh, mini hadisi yan mu to anabi ga was eh awsakhin nasu yo najasu ya zawangi shikka juyo rata san wango go sadaka ganna jasu ya zawangi to babu ga hankali tu kila su kwaci gan annabi gagwara ta ungago sana kama sera to eh umar sallallahu alaihi rasuli wa min nabi wa la rasuli illa idha tamanna alqa shaytan fi umniyati zamu ci ga daga ga um e gode wani je ta bado ji ya bi da galan ci hadin ga wazi yo eh annabi be unjo kubo annu tuweja tu, tu, in ɓanana mun da na gawa game sun da bata da zato mun da jiga ba ni je wuri na kai ɓanna waga mi ke cige bo Allah so kwe ga na be ga ga tuku ba lan da yi mu kemna lu mu ya nabi ga bi ga kisa da kamalu mu ya waya masara ka ga biyo waki wo mu be biya mu unju ci we tuya kula salukum alai ajra illa al mawaddata fil qurba eh ina nabi gan wa bin kan ina idi de boyiya da mi wuji de boyiya dan gi wuji ina mai wa kawai yana da wannan wuci majiye gagba ya ba wani wani layi na gala ci ga istisna ga yi mutasil ma ni mu kati wuci na wai wa bin ga gai de boyiya dan gi wuji na waga wa nabi dole wa de boye ya juji wa de boye ya muji wa de to boye wuci wuji ga wuji ga bu wuji ratu you know we to bi na zai bona ga laba ubi a yau tomi ba nan nan jira to mi um mm, na na yuwe hukunci da ci kayan da sokwa sada wo ni ga waje boyo ya na bo ga ngami wo batawa ni bo na me yabo da da nuji a ah, unji batawa ya eh la salukum alai ajra annabi ga ya la salukum alai ajra ni wala da biya in uwa ene mi la ya ye ba wona wufia illa dhikra lil alamin tuka poyo ya ni tapata pata ya ne yi wa ga risala ne ya ni sallallahu alaihi wasallam risala yo alamiya atwa ni bitu fil arbazi kawai banu gani da alami ije kama pata alam lil jini wa alam lil ins eh, bidum wa sudihim bidum wa sudum pata izan dondo ba wani sallallahu alaihi wasallam benu ugu be aye ti o kan wa ma qadara allah haqqo qadrihi id qalu ma anzara allah ala basharin min shay'in qul man anzala al kitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan lin nas تجعلونه كراتيس تبدونها وتخفون كثيرا وألمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلأبون to Allah tabaraka wa ta'ala mai ga annaba ga jilada ke kwani bai kwafi ma labari a nabi ibrahim guma ne su ku da albarkan rayuwa a nabi ibrahim ci ba kwata mai su kwa ke ba a nabi ibrahim to an ba na jabi to ya ta da na su kwa luwa iliya ba ya ba ni sun bai ba goji ma eh, su kwa ni mu ji goro ita da na fiye ta samaha na nabi ibrahim bai gani da yana gani ba na jiki ta ne na aya ne da ya ga da kuma wannan ayoyo to so ya tawidiya wani dai gane shi gana suratul an'am suru wa makkiya sura makkiya man gwa ko ayan tawhidiya ga wanda da zabe to ayan na kusa mu aya na gwa ko ni peci ide uzuri bi ayi de uzuri bi e bona wato a wani yabo wujaji bi ga ma kadarul la ka kadare so kwa aka ci ma kadarul la ka kadare yana so kwa ka kana wa ga dan mun je uwa no ga ga no ke manu ya ci dona eh ikpe manu ya magbe manu ya ebo na babu taba tabaji wuja gani da aya ne iba mun taba tabaji wuja da aya ne ne ta kaddara ba ma kadaru la no je ga kaddara ya ga wanda bebe juwe eh ma kadaru la hakka kadari a gwa kuma je ji bayani ga ga aya ne ga ga ga yatiyan kurin shi cijo mushriki shi da gife ya fi maka kaga lokacin na cayar sura na ya na gife ne wani ke ma kadarun la kureshi ci gaji an musu kwacan haka kadari gaskiya ya ci wani bayan laya ya lawuna ba musa ba kun ga kadara abu <laughs> eh? an musu kwaci ne ci wani ba kwanyi na lokacin kicewa ya fi kawo ma an zala lawa ala bashirin shai lokacin na bai ta gaggagan so ko ciyen do to za ya zawangiliya ene litafi no taba be daga samu ya za zawangiliya adda ne bi so ko taba la litafi ale shi dona eh ko to gaga ega wata ga gaga wa gaga gem na ba wani mai ga wai zuwa amma wa gaga gaga ga wangi wa ga wa ganga ju de zo wani ega ega ega ega mi pa ba ne ya no ne zo yi Eh, a ga ma'azal Allah wa la bashir min shay so ku tabbaci littafin don do so ya zan do wani shi zo da zawangi da su kwali ta fi lawo da awon ya jama'a ya ku taba bela dole a ga can ga shirki ayo aje da bi risalati samawiya ya kula ne biyaji ga na mai gaci na eh mana zalal kitab alladhi ja bi Musa litafi gana nabi Musa bi bayyana ga ya tawro zi chu ya bi Musa eh nuran aske littafin a taura wuri wa wudan na sai ba wuyo ya za wangi ne? ha ole so kwa a taurari takataka aski wuyo e ba mu wuyo kem nu da ya ga ba kama kama wana ijika tune shi dole yani eh bana Allah tabaraka wa ta'ala ga idan yi maida wannan وكفينا على آثارهم وكتايا النبي أها وكفينا على آثارهم بعيسى بن مريم كو مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين أه؟ so so kun da yake a taura ya ni ban don doga aski wuye ba humuru so ka bo mi shanga be gikin ni na wuci ga wanga ga na nan littafi su ko littafin liciyo ga miji imani ga littafi su ko littafin kiloji imani o ta taura ga nan so ko ciya bi isa no ma ga da qur'anu ga mun ja taura dana wa ya taura mai da ji ga aski wuro amma na to da goye goda no yin je to sa fi wani wata kila ya no ci ga ga ba taura a kefi bo amma wujin jin ga tsade da wo bodana ebo eh, musulmi shi shiga nga eh, old testament a tauru ebo ko so kuma ga dinga qur'ana ne ga ga eh, nura wa hudan lin nas ebo ko new old testament na ya taurana ebo ko ma ze litafi ni lici ma ze litafi ya bawo a a so ko ke bana a taura dan nan nan ene ke da gwabo ba ne eta bana waga da old testament gaba da ta ne bi musa

daidai mulki ya bane sala jina ayatu da fibo a magani ta fi na ga ce nabi musa a fi lokacin mu a ci wani fe mu bayani da kemna mu a tutuna ba da no ko to da ni ja bebe su mu bana bayani da ko so ya imani ji a taure a maji imani ganin da old testament ya alkawali ba ko ije da alkawali ba ko ya gan ga ya taura da bugun ga ya aske ba wani gana so ko ce ga ga ta jaluna to ba ga da mira ke gubo Allah wuce ga nogo ma kadarullah hakka kadri etiki bo etiga bato mushriki gaji an wasu kwaci gaskiya yansu kuma can yansu kwaci gaskiya yancin waya yansu ko aya Allah ma alama etiga bato ma kadarullah mun gaga wa ma kadartum ya ma kadartum la wa ma kadarullah amma wa bayna wa tajaluna wa ga garje bada daga gaibatun wala da khitab ziji wunno ba kuma ji gali ya wudiji wunno ta jalu na wuye wudiji wuce wuka da wani gaga aya cabe bayani ti mushriki maka cijo wuye lona da gaje da ya wudiji ta jalu na wuye wudi gaji ya eto gala a ta tauraje karati sa takadaju eh Allah wuci bayyana alwahu wuci fiu uci uci bayan lo banu ga ga wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si aqiyyah yajru ilay qala ibn um in dafu ne wa kanu yaqtulunani fala tushmit bi al'adaya ya. e gogo asali a atawra e lobo so ko ko ya to ma he wudiji ye to ga belu fi karati sa takadaji bo fi kafi fi kazo na gaba ina ali biu na gaba ina ali kyo tubduna yando ci tula ga soko gagon soko magagata watufuna kathira doku doku yana masoko gana yuso ya tula ya lo ci fiya yunu ya lo ci mọ̀tọ́ na efiya na ga bí gbaje ga tuba ya wato agbaunja o limtu ma lam talamu antum wala ba'uku soko we karatu na ide kikin wato yi tutun da kwe ya gba soko bayanu ko filita fi goya ya gbe soko magagari wa yi ni ga ga kwa wo to yu ga to ko to so ko kun gi kun eh o oh, lim to awe to e malam ta le ne gbe an an tu de to wala ba to nda ko yi to nda eh, be yi eh e de bi ba ja e yo eh kulillah gake da gake ya kashi ma waga nya ga zo gaga ki bebe ya cani ta fi a taura laje ta kada ji fe kaza fe libi fe likiyo ga ke kai e jama gagagan Allah so ko ga yi e tuna tini ta fi na bin yana ga kai za e no wale kulma an zara kitabar da bija abi musa e ga duci ga wani shara ya eh ci gaji eh ne gomi gaga so ko ta ba tini ta fi a zawan jana abike waga bayanin na na ce na gaga zimbacin litafiya na bi musa wani ga ke da ya ja ma ga gaga allah waga cin ka masala wacce kone ci damu na ibn kasiri jin shara yana ga adi zane zai ji amfani gani bai ganni a ga kulillah a ga wuce wuga da ga kul gaga allah wuce wuga da wani wa ga allah Allah Allah Allah a gawa gaci eh a a waga gaga Allah Allah Allah wani bini ya arafe ni dawo wai jinfi ya Allah wai yebo wani jote mafi buwe ya Allah wata ya arafe ni dawo so Allah Allah Allah magi larbazi dan yi sun ne da ibakatan abin na tuwo wa if kala ibrahim la azar azab adirwa kira da bu sabayi ga if kala ibrahim labi abi azawu ya ce ga takadin ya harfi ne da ya azaru ita ga sun gala harfi ne da ya tula to amma ya gane gari kici ganci na zane je waga ya waga jamfani gani da aya na ga kulin na ci ga waga allah allah allah na e waga kalima Allah wa nugi jumla mustakilla after all mu dima nan ruca adaba na ta larabci daga kalimar yin kin da e da e ruci na ina ji so pata ba na so ko annabi ga ga last card yayi pata na wajin luben da miniya kalimar da ci subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim yana da ruci na eh e, ibn maliki ga yana alfiyo eh كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم so wa taba yaja kalma Allah kawai wala jiga eh kalma Allah kawai wala jiga uziri na uziri su fi yo su fi ga mu aga mu problem aga ji ibn kathir ya gaga da yadda tafsirin na ba eh? ka waje ni da cayi Allah ya tikya dabwa ai wanda da ma fe ga Allah Allah Allah suna Allah wuce yanzu a eh e bona waga ja ci e ga waje ma na, e ga waga wala gaga e gaga da har be kalmar niyya kalmar niyya la gaga ya ibn kathir ya la e, e ji bayanin da wannan ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ya يا دمني يا khawdin ene dami da ga manana ga gi ga tsoba tsoba ne ga e ga wala ga khawde bi ma na bi wala ma na wangi mela lama na didi eh wa dhari alladhina eh, kaya wanci bebe ne ba wa idha ra'aita alladhina na fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhruju fi hadithin ghayri ezu damu dega tsobo tsobo na de ma na ne ga wuna ni ga e ga khawdu ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina dami da yayi gaga na bayana na ba yayi a ciga mo gaga na de manana enu ga khawdu e ba mo da min ya kalma na ji de manam mutadada jina eh galam ciga hatta yakhudu fi hadithin ghairi e ga wurin e ga na ga gazuma ga so zaru a luga da mine ne da emine emine da daga so na eh a luga fi wuce ya labo na fa to da fi ba la dina la ya jo zare ladina takhadhu dinahum la wa laiba laiba wala wa ko wa garatu mul hayatu bi a luga a fa ji wuce kyuma wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi يصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وهذا كتاب لتافنا إشارة سكيو القرآن anzalna wa yuci bayin mubarakun da albarka musa musa bikin gaskiya la alazi bai na yadda littafi ne zoyi a taura mai injila na wani tundura umar kura yi manula wa yi bowa alif muhammadu wa lawan lofe gamba ya umar kura na alkarya yi rayu maka cijo aja ga maka gayi na ya alkarya gayi na ya shi bata wa gaba na gada ta ci yi jabo gala gala ne jibbe cana abin cijin yi ne maka ba ga cin abin daidai kaban ta ci yi jabo eh so ya bogo kala so ko ma haula be na da goba juni na bi ma ne je kama ba ta goba ji maka budon so aya ne wugwa da wani gata na muhammad sallallahu alaihi wasallam tufi da ba da kama bata wani gwai risala alamiya bana wurin abu ne nabi ji maka ci wazi bi zane jike ta mu maka goba na je kama bata bai ne wani والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به إذا نجد إيمان بكيامنا أجد إيمان قال بقرآن بما نزل نجد هذا بقرآن يعني وجد هذا بكياما زندو أجا يداج أجا يجن أجا أجا كياما جنو أجا يداج بقرآن وهم على صلاتهم يحافظون من ينام وأكيد أنت جيبي هنا أي تجيب سلا يتصلى بما نزل زندو يتصلى نجد إيمان قال أجد كياما بنص القرآن من قال الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به يعني يؤمنون بالكتاب وهم على صلاتهم يحافظون يعني الذين لا يحافظون على الصلوات لا يؤمنون لا يؤمنون بالآخرة so man ji gaso kwa ga a taura wa ga a taura ga shi zo ci ga ya qur'ani ci ga qur'ani ne eh kul ma musa nura wa hudan nas ba ce ga a taura zuba aya ci ba a ga usulubai qur'ani ga da kurani ya goye ga ya taura ke ya gani da ya goye kurani ya go cibo littafi a ya ke injila na injila yo shari shari ya ci injila yau ya taura abin ga wani ubayi na lakum ba da lalzai alaikum eh ba ta gida ji gaba da canji ya hukunci kwa kuwa fi a taura wani ga fito inji labai ba hukunci so ya bugu alkitabu ta shiri nga ya taura nga mu kurani nga igedi ga kurani ya so misali mini zo bai sura nan su ku ga ga ga wannan hada surati mustaqima fattabi'uku wala tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabili zalikum wasaqukum bi ila alakum tattaqu ko thumma atayna musa alkitaba ko تماما على الذي آذن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ولو هذا التوراة يعني كلا جزما وهذا كتاب أنزل الله مبارك وهذا كتاب أنزل الله مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون so kana da su kuka ga kan taura mai lagayi mai laga alqur'ani guzuma kana sun ga alqur'ani gabshi to tala ya taura guzuma kemun jabon ah ne ne ga lokaci da babu <clears throat> so ya gya abu a ne gaci bitin allahu fadi so yi kikini ta yayan shi ne dogo gube ko ga yayan da gube ibanu fiyan <laughs> da ce don mini suratul an'am allahu faɗi ba ne gaci bitin ne ga ga caji dinin su kun gaba allahu bai gan su kwadu bai gabo yi joma su kwadu bai jibo da hannu ciwo ma yi sokwama da fana zagun sokwai ga gida na sokwai da ta cabo gida da jannatin firdausi a adai ga bindoci na daga ga kowanne masauje je ga giya tuba bayo daga agufon guni ko gaman da ci sanito fondon da yi gabi abu ne yaji bebe ni ya gani na bayani ji insha Allah ma na ne fa ka tuwo mi dai ji addu'a buga mi fa so ya ji fata ga mun caji fahimta mun ga lola da ko daga yayya mu yayi ita ce mai wage la mi fa mula bayani ga ga kafiri je wa ga ala september 11 je funa adi qur'ani nana iyo na. wa ga man mai wa ga ga yi ga ne ga ci ga wuce wannan to lalle ga damuwa ina na bani september kuke bai fi nan sabin so ma kike fa kuke da wannan ke fa gutu muni na gutu na ko ta so a ga fu yana ya declare wa ga mission ki bata izo a di qur'ani ana a ga yabo zingin september 11 ne ji faruwa yan world trade center da ana gamci na america ne to yana yi wagin yi sau ito abu da yana ga yi number one iya e na ji aji uzira september 11 yau yau daga 2000 2001 yau kila yi na ta kila yi na ta iya e na ta abin da kibe e ga wuciyoyon ko ni na yau to ene ta fi leona ibena sona musulunci e bebe musulunci elu egborolo eh so aiwaye na ko ba na da a gun islamu na a tuye ga galamar ya september 11 cewa ya dama musulmi musulmi shi ban dondo abele ya gaga aya na ji ɓata na ji kusa ma musulunci e ke lu egborolo musulmi zuma a ce wai ko raje ba yana da fahimta na zaune ba fahimta titin gemi ba a lega guguna gun afghanistan na shi kenan musulmi da ya kan ake musulmi ci ba ta afe wa ba da jarar musulmi ta gun tafi so kuma kaunca mutu fa daga mutu fa na zugun da e ko rage wa ga sayo to ila hankali tuwe wuci kwanni ide ibakatun abon nan mini suratul ma'ida ba na soko ga yi gaga eh, <clears throat> ukita yi itiya etiyan eh, keyon yahudisho eh, ba na wai ga yi gaga aya na bega wala abaru da wasu tufi zomin la. ke aya wuce ci tanan wa kanu alayhi shuhada aya ne ga yi gaga a littafin a taura to littafin shi zo tana alal bayan mun ji shi gano ne me ji ga a taura eh zaza mawuce na jiji ma da nabi musa yana gafe can a ciga injila zani ja to gafe can amma inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun qur'ani so kullu da bai bugayya can Allah wato na ciwo bai na wato ga cayin eh na ja ga man ja na nan gole ma san uzuri da alu amma na so koyi tana wale kem na muti muti ube tsabta wani tun daga na alu be na har bai na nan ade ni biyan amma dele kana to so kone ya tu tun daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ga tu ila yawmul zan do masu biya Allah wa ga tu ko tu Allah so kuma ga tallahi la aglibanna ana wa rusuli eh ade zai ku kuba Allahu wana e kuma ga wa ga ku ga Allahu yo kata ga ku kuba Allahu ya ga ku kuba litafi Allahu ya ku tafi eh so atukutu wa Allahu wuci ganni e eh, gabaci mai lankali ci ta e ba tunanin bu ina malaya can kalita na yi gabatan ya tanye na ji faruwa lokacin abrahima wa kiya shi bana na amma annabi sallallahu alaihi wasallam na abra ci da ki daga sirri ga wa bibbi kaba mu bena mu bena masuku gara kun najimi eh dabba ka ciya keyo eh e ciyan baka kanga eh nayin da ko annabi sallallahu alaihi wasallam na rakun na zin la da baka ci ce kana abura ha rakun ci jugu mu ma fe na kisuku mu fe da gun mu dai da labarin fe tiya da tun abura ga mu waga ga wayi rakun go ga mu ci ga lawo be mu ge rakun ga yin miyo ka ba za za da kon ka ba mu ga ma dan yoyo amma rakun ga yin miyo mi ga mi wo ga to ebona wale ga kuma abin da abin sun gaza ne jabe abe gaza ne jabe ki ka ba na dana ka ba na magai da nalili ciyo nga la aziki biya maka jo bana ka lokaci jahiliyo aziki wace kuma wadi maka ci jo bona ebeji mushriki je ebeji ebeji haji ben dondo eh e zamana kidana ya tuma ka na kidana ngonji bukata tutu tutwa ka ba uzuru ya ene uzuru na rakunye muna ji abra gbonon ga nge mu gojo abra ga muzi ka ba ga ka ba lo be won ju lawo dona e bona za na ka ba na za mu ci da mu lele za mu ci dan we amma na jo rakunye na gbonon laimi ya ga mu de so ki ngo rakunye mu fe kira kun bayo ngba na abra lo ga ka ba bina so ku ya so ko mu ya ma dan we eh so ila hankali ce ta mutu ga damuwa don da ko bai mutu ga damuwa amma ji yadda ciwo ebola dawo ba fahimta mu nga mai adu adu an ci ya bo ba ebo itu da bi de lada ka so mutu ga gan alkawali so kwashi zuwa ni wa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu ala din kulli um ba kafirin nan najmu ba bane ne ta na da wani musulunci wani kikike na bara-bara-bara aske musulunci gaga shaba nga yi layan ba a ce waya kuna kun ala aske musulunci hannu ga mana gbarudu eh yuridu na an yi su nura Allah ga afuwayin wa ya aballahu illa an yi timma nura so addu'a na yi ga ba na yi eti sunna annabi ba addu'a ebo musulunci da latu to na su kwa alikawali jani gan ga adini musulunci latu na anabi babuwa uji bondo ci ba wani sunu ya yi tufi baduwa ya bai da bidalada kata iba iba so ko ga yi uji insha Allah eh iba iba so ko ga yi uji inna Allah la yukhlifu al-miyas so ko ile alikawali ba mun ga musulunci na latu umma ga ma ta qur'ani so yi ta qur'ani ta qur'ana so ko ga yi uta wọ́n tún wọ́ wọ́n tún wá so ìlànà ìjì fi ba sọ̀kọ́ àdúwà kandondo káfìrí ń cìjì sọ̀kú já àlaka sọ̀kú já àlaka na jin maga gáyì zaba omi na abu sọ ta gọba wọnà sọ̀kú lába wúya nǹkan ajá alájẹ musulmi jì na jẹ masọ̀kọ́ pàgbẹ̀ ba wáyà na sọ̀kọ́ láàjá àlaka e musulunci ne waga àjò zùmọ̀ na sọ̀kú lùgbà musulunci a sikẹ́ fún dúbẹ̀ fọ́ndondo e so kuma yi fi da mini kaya tun da su kuwa ji amfani da ya ce latu musulunci wani so yanayi da gaba ga wani rikki zane ga da gyara na jaji ya ce na yi babin daga gai bayi na har bayi na nana su koyi layi da bai fi wacce ko ifi damuwa bana ya la karatu ci nan nan wani wuwa ga gan azunye lazo so yi ga damuwa kuji dai bafa kafa nunga ye bafa nunga ye daji na harbe ina ne sokwa ya tati musulunci wani eh ye babe sokwa sokwa ye tabu, tabo kwa ci ye kpanna ma eh so da ne ga de gyara da e bayan shi dono harbe ina ne na a ji gyara bucin su ko ka ba mawala le ina na ga bele su ka no ga le ina saitu so kuma mo luga ga gyara wi ma ne da bi ye gyara so kwa luga e, e ye yama eh e ko mai da bi je rabon não ya não na não não amma ba ka ta bukata ka ga a tun su da ya dama isha na shi ja wani rana da ya sa ki su shi ne na jahima a wannan sun shi tun ya a jikin wasa isha ne bai zuwa shi ne ya ɗin zai kawai ne wani oyi na jiyan shi ko a da ajiyar su ga wata kila bila biki wata ba wani aka ga a jikin ya fi ta shako ma ba su a shagana ba su a shugaba ya a yin su aka ga ga ya kariya wani a su a

to idaji da na ti ga yami shanji wani gaskiya musulunci addini tsari wani yi musulmi zuman gwani za tsari yi ji zane lado kadan gona gala su koya yi ciyo eh, lamari wagabe da yadda ce ya ji faruwa ke misali na su kwalubu ji faruwa ma amma in ga beji fawara kin na akpa ga ajin na wuci bele ga yawa ga da qur'ani ko da qur'ani na wuci kiyawa da fiya idan sa ifisho ide fifo efo ide fi emijo e baba e yijibo eh kawo je e da be na da da wa je da be yina agala da ba anini eji fi ba ka zo me ile aye jore mutu afe don awan zanaga tati ubon ebo mo mi sumu su bi ja gun alama ta ki ebeni ije bo so ko ide tu bida kemne ye ga lo bezina ya ye da jige etu yo etu musulmi yo e bona duyi kalma yugun bida ba na kemne ji ni sai gaga ba ya bona na e ba sansa sai bido na ji 2006 na aga bida da da 226000 eh, yi ga chule ba da kyar a da 6000 kafiri bida bu musulmi ji gayo ga shebi musulmi na waga pa e, e e min gaya alala 90% ta mito tu bida ayyada shugabanci 90% a san kalmi sun yi guma na sun yi kagwayen da ba dalilin wuce hakun dalilin ga akuri jibiyoyi gyara na iga da aju na ifi ju ba na iga ci bici na iwa wulo wana ga ga ya etu bi da ida dede na zugu ju wani un ci bici wolo bu un gbogbo wa ju ara ju gbogbo gyara ni eh waga ga wata kila wolo mo waye ni mu mafa ga jadi wejo a kuriji yelo yelo yelo zugu ju wolo ti wo ti be lu ya wo ti ga wa wa la gwa elo a wo ga wa bo eh so imaga gaga zendo ga ci bici ne ga ci zumu bo ya bi da biya mana ka ga ya oto oto a ci bici so akuri ga ya ju so ila akuri ji bi wi so ko mu be ba wuyu eh e bo ji dabo na we ji tsakanin be so ko ni ti campaign manager wa madami ta ku pe me oto e mi ga amma tsakanin da su kawai mi biyan da cina jin waye jin waye tuna jin gwaya jin yaba waya na mi ke dukiya na waye wu ete gwaro le musulunci ya gona mi mai wa ga mi sun da ci biyoyi bana mi fedu da ta ci zane ji lobu na wanda zina wanda su kuba ka bu duke mi ga mi gina ai ni miya mi fedu da ta ci zamana ji fedu biyoyi ne be jina mi mu waye na ji ta mi su bona so abe ke ka be ka bo mi ga ye ce be mu ci jina amanu gi so lamari gabe ti faruwa a ake ka eh kabo olobu wa wale ga waga lobu wa de ele wa zane ji ga de elu fifo no daga ya ga to da watu fa ka zai ji faruwa re me ji fata ga lamari ga tuba su kwa wa ba kin na ga dora yi ci ga su kuri ala khairu musulunci ci ga ala tuna su kwa wa ba so yana mile ba ga wani da wani etu san na maza na lube na su kugu ba alkhairu ya tafsiri kyan na yega da be jina yi lawazi cabon na jima jima ya ji yi makpa gungwa so ko jiri ji fata gungwa maju ba na ga ya nyani uziri gama yi da makanta a ci gama yi ide wazi ya ji sauki yi wuli ga ya nyani fata yi ji fata gungwa uziri gayo gama yi <coughs> uzirin karatu nga ba su ko karatu ci ga kekwan ya ji fatara ibe lafiya ga dabu ya ci gaba biyu to wa zai to la ke mitaci bo mi fe jina unde jiji biya mi je bo Allah ne ya gi mi be da ci gaba biyu na mi fain go biya ci so ku be no ya yi kandun do so mi waga zane jige wa tafsirin ni na ala kuraji so ko Allah ya kai alkhairi be ne abin tujina ade bukata da cina yi da dalba ku tigi cijo na a shi kaseti bibeyi pati-pati amma bebe tepu tutangi tutangi a shi a shi tepu ya yi amma shi ke yi wujen ne laku gana wacce ko ne ya fi laku gana ga yawa tafsiri ne ya ji ya musamman wujen ya jama'a ya fi shi ka tattako cijin ebe na amfani ga wucin miami imucani amma kasance ni ga idanu <clears throat> daga tibakara ba mai cube yau so kwa bu da mi kabo da yan fili na yajan lokacin mi gaida faraga na mafi ci gaba bai wuce ebe na amfani na da wuce wana na yi to ga yi tile ga kuskure da bun lana a kan hoye wuwe ba sauki amma na wagata fili o ta gani na ndoci yare lazo bayin mai ujare ji baya can eh? e eh kama mai gube yau inda ba allawa don fabe yi eh adda zai lina sai zane su kuka lina su kulli eh so e, ya ci gaba bai wuce ya ji fata ga ci gaba bai wuce na mai gboro eh ya ji fata ga ya da luti ya bai kistoci gugu jina kabon yan jama'a fa nci yare ni wa ba su ko ya ci gaba bai سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته